assalamu alaikum jama'a barkam da sake saduwa a shirin dimokuraɗiyya wanda gidan rediyo da talabijin na liberty ke shiryawa ni kuma zainab Ani muhammad ke gabatarwa jam'iyyar apc ta buƙaci 'ya'yanta masu ƙorafi kan zaben shugabannin mazaɓin jam'iyyar su kai kokensu ga kwamitin da ta kafa domin sauraron ƙorafe-ƙorafe domin nazari a kai hakan ya biyo bayan zaben shugabannin mazaɓin jam'iyyar ya bar baya da ƙura tare da haddasa rudani da rigingimu da zanga-zanga da zargin ɗauki ɗora yayin da a wasu jihohi kowane bangare ya gudanar da taronsa daban a wasu jihohin kuma an ɗage taron ne har sai illa sha allahu a wasu jihohi kuma akwai zargin ba a ma gudanar da zaɓukan ba yunkurin ƙungiyar tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya ci ƙasa bayan rabuwa baram-baram a tsakanin ƙungiyar jam'iyyar sdp da ke neman amfani da inuwar jam'iyyar a zaben shekara ta 2019 tattaunawar da aka yi tsakanin obasanjo da shugaban jam'iyyar sdp olufalaye da shugaban kungiyar cnm prince olagunsoye oilola da abdullahi ta balewa da kuma shugaban kungiyar nim ed faruk ya kasa cimma daidaito kan hanyoyi da dabarun da za su yi amfani da su a zabukan shekara ta 2019 obasanjo ya ce ba lalle ne haɗin kan ya yiwu ba domin ba shi kaɗai ne ke da hakkin ɗaukar hukunci ba bayan kasa cimma daidaito da jam'iyyar sdp mai magana da yawun tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan ya ce ƙungiyar ta obasanjo za ta sayar da nagartaccen dan takara da zai kada buhari a zaben shekara ta 2019 duk da cewa ƙungiyar ba an kafa ta domin yakar buhari ko cin mutuncin apc ba ne inuwar da gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i ya yi wa dukkanin 'yan majalisar dattawa masu wakiltar jihar a taron jam'iyyar apc ya jawo cece kuce masana harkar siyasa sun ce kira ne ga karya doka kawai saboda rashin yarda da ra'ayin da ya saba wa nasa kalaman gwamna yan rufa'i da ya ce mutanen jihar ba su da makiya kamar 'yan majalisar dattawa da ya ce in jama'a sun gansu su yi musu aski a yayin da ake gudanar da zaben ƙananan hukumomin jihar kaduna a ranar asabar ɗinnan, abin tambaya shine ko shin jama'ar jihar na da yaƙinin samun sahihin sakamakon zaɓe alhali ba za a yi amfani da na'urar card reader a zaben ba Muhammad Idris na ɗauke da ra'ayoyin 'yan siyasa akan wannan batu. Akwai kuma saƙonnin masu kallo da sauraro da suka aiko ma wannan shiri. abubuwan da muka tsara kenan don gabatar muku a cikin shirin dimokuraɗiyya na wannan makon amma kafin mu kai gare su sai na gayyato kanin abu yayan abu don ya habarto mana labarin siyasar najeriya mu je zuwa baban zainab madalla a gaishe ki malama zainabu abu assalamu alaikum jama'a ga kuma labarin siyasar najeriya kotu ta soke dakatar wanda majalisar dattawa ta yi wa sanata ovie omuagege wanda majalisar ta dakatar da shi na tsawon watanni shida bisa zarginsa da yin fito na fito da majalisar saboda sauya jerin zaɓuka na shekara ta 2019 da majalisar ta yi a kwanakin baya babban kotu na tarayya da ke birnin tarayya abuja ta soke dakatar wanda majalisar ta yi wa dan majalisar tana mai cewa dakatar wanda majalisar ta yi da kuma hanyar da majalisar ta yi amfani da shi na bi wurin dakatar da dan majalisar duk sun saba wa doka alkalin kotun dingba namdi ya ce majalisar ba ta da hurumi na dakatar da wani dan majalisa na fiye da kwanaki goma sha hudu sanata olujimi ta janye takararta na kujeran gwamnan jihar ekiti karkashin inuwar jam'iyyar pdp olujimi ta janye takararta ne a gab da fara gudanar da taron fidda gwani na jam'iyyar ta pdp inda ta ce ta janye takaranta ne domin wanzar da zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin 'yan jam'iyyar pdp da haka olijimi ta yi kira ga magoya bayanta da zuka da ƙuri'unsu ga prince dayo adeyeye shi ma wani ɗan takarar jam'iyyar pdp a zaben na gwamnan jihar ekiti sai dai bayan gudanar da zaben fidda gwanin da jam'iyyar pdp ta ce ta gudanar da shi cikin lumana da gaskiya prince adeye ya sanar da ficewa daga jam'iyyar ta pdp bisa abin da ya kira maguɗi da murɗiya a zaben fidda ɗan takarar ko kafin gudanar da zaben na fidda gwani na jam'iyyar pdp sauran 'yan takarar gwamnan jam'iyyar pdp a jihar ekiti sun zargi gwamna ayodele fayoshi da yi musu karfa-karfa a wani yunkuri nashi na tabbatar da cewa mataimakin shi shine dan takarar jam'iyyar ta pdp babban lauya kuma mai rajin kare harkin biladama femi falana ya ce majalisar tarayya ba ta da hurumin gurfanar da sufeta janar na 'yan sandan najeriya a gabanta femi falana ya bayyana haka ne a wata hira da aka yi a kafar talabishin ɗin channel inda ya bayyana cewa majalisar ba ta fahimci sashi na 67 na kundin tsarin mulkin najeriya ba yana mai bayani cewa kundin tsarin mulkin ya bayyana cewa majalisar ba ta da hurumin gurfanar da shugaban kasa ko kuma gwamnan wani jiha domin bayyana a gabanta ya ce hakan shugaban kasa na da dai iko ne ya zaɓi sadda zai gabatar da bayani a majalisar ya yi shi a gaban haɗakar majalisun guda biyu dattawa da na wakilai ko kuma yi wa kowane zauren majalisar bayaninsa a daban ya ƙara da cewa majalisar tana da hurumin gurfanar da ministoci a lokacin kawai da majalisar ke lura da wani abu da alhakinsa ya rataya a kan ministocin waɗannan ma'aikatu na gwamnati a wasu lokutan kuma a lokacin da ake tafka muhawara ko kuma yin garan bawul ga wasu dokoki da suka shafi ma'aikatu na irin waɗannan ma'aikatu to majalisun na da daman gayyato ministocin irin waɗannan hukumomi da ma'aikacin gwamnati domin zuwa gabansu su yi bayani Ƙungiyar tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo, wato Coalition for Nigeria Movement CNM a takaice, ta amince ta yi amfani da inuwar jam'iyyar African Democratic Congress ADC a zaben shekara ta 2019. A baya dai an ji rahoto cewa ƙoƙarin haɗin kai tsakanin ƙungiyar ta cnm ta obasanjo da jam'iyyar sdp bai cimma nasara ba amma a ranar alhamis dinnan olusegun obasanjo ya wa 'yan jarida bayani cewa bayan dogon shawara da tattaunawa da masu ruwa da tsaki da kuma sauran masu kishin najeriya kungiyar ta sa ta cnn ta yanke shawaran yin amfani da inuwar adc domin cimma muradunta na kawo wa najeriya sauye-sauyen da suka dace tsohon gwamnan jihar edo adams oshomole ya bayyana a aniyarsa na tsayawa takarar shugabancin jam'iyyar apc a faɗin ƙasar nan Oshomole ya bayyana haka ne a wani taro da aka gudanar a ranar Alhamis din nan inda ya bayyana a aniyarsa na tsayawa takara domin karawa da magabacinsa wato Chief John Odige Oyegun wanda shi ma tsohon gwamnan jihar Edo ne kuma dan asalin jihar ta Edo wanda a halin yanzu shine shugaban wannan jam'iyya. to ana ta dai tirka-tirka tsakanin magoya bayan adams oshomole da kuma magoya bayan john odigi oyegun bayanai sun nuna cewa adams oshomole na da goyon bayan jagoran jam'iyyar ta apc bola ahmed tinubu da kuma fadar shugaban kasa da galibin gwamnonin jam'iyyar apc shi kuma nasa bangaren john odige oyegun wadda ke da tsatsamin dangantaka tsakaninsa da bola tinubu na da goyon bayan wasu shugabannin jam'iyyar na jihohi da kuma wasu 'yan tsirarin gwamnoni da ake gani suke tun shi ya sake neman tsayawa takarar shugabancin jam'iyyar domin su samu damar Kara yin tazarci a kujerunsu na gwamna majalisar dattijai ta kafa wani kwamiti na musamman da zai gudanar da bincike game da 'yan banga siyasa da suka kwace sandar ikon majalisar a ranar 18 ga watan afrilu majalisar ta kafa kwamitin ƙarƙashin jagorancin shugaba masu rinjayen na majalisar bala ibini na allah wanda ke da mambobin kwamiti daga majalisar dattawa da kuma ta wakilai bala ibn na allah ya ce kwamitin nasa zai gudanar da bincike tare da tuntuɓa da yin tambayoyi ga duk waɗanda ake zargi da hannu a abubuwan da suka taimaka wurin sace sandar majalisar ana dai zargin wani daga cikin 'yan majalisar da taimakawa waɗannan 'yan bangar siyasar da suka kutsa har zuwa farfajiyar majalisar suka ɗauke sandar a bainar 'yan majalisar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec ta ce za ta samarwa makafi na'urar da za su yi amfani da ita wato braille a zaɓukan shekara ta 2019 shugaban hukumar zaben mai zaman kanta ta ƙasa inec farfesa mahmud yakubu ya bayyana haka a wurin wani taro inda ya bayyana cewa ko a zaben jihar anambra da aka yi a kwanakin baya hukumar ta inec ta yi amfani da wasu gilasai na musamman da ta ba wa zabiya domin ƙara musu ƙarfin gani saboda samu damar kada ƙuransu cikin nutsuwa farfesa mahmud yakubu ya bayyana haka ne bayan wani wato makaho Kofsam Asuko ya bayyana buƙatar da su ma makafi a taimaka musu da na'urar da za ta taimaka musu wurin kada ƙuransu cikin sirri kamar yadda sauran mutane ke yi ba tare da ta takura ba. to malama zainab da masu kallo ƙarshen labarin siyasar najeriya kenan malama jamuje a jajibarin zaben shugabannin mazaɓin jam'iyyar apc ne gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i ya tsine wa 'yan majalisar Dattawar jihar saboda rashin amincewa da buƙatarsa na ciwo bashin dala miliyan 350 daga bankin duniya da yake jawabi ga 'yan jam'iyyar apc a garin kaduna wanda shugaban jam'iyyar john odegi oyegun ya halatta yan rufa'i ya yi abin da aka kira kalaman da kan iya haifar da rudani da kuma cin mutuncin 'yan majalisar dattawa da suka ki amincewa ya ciwo bashin abin tambaya a nan shine menene fa'idar tsinewa 'yan majalisar sanata shehu sani da dan jumala da suleiman usman hunkuyi da gwamnan yayi ɗaya mishi aski ake Dr. Sa'id Ahmad Dukawa ya yi ƙarin bayani a wata hirar tarho ta kafar yada labarai ta BBC ta yi da shi akan kalaman gwamna 'yan rufa'i. To irin waɗannan maganganun na gamna nasu 'yan rufa'i muna kiransu ko ka ce jawabin nuna ƙiyayya ko ka ce jawabin hargitsa mutane ko ka ce jawabin da ka iya haifar da tarzoma kuma um, yan siyasa sukan yi shi ba tare da la'akari da abin da zai iya zuwa dawo ba da yake amsa tambayoyi ko shin gwamnan na da hurumin furta waɗannan kalamai ga 'yan majalisar don sun hana shi samun rance sai da kuwa daga jami'ar bayar ta kano ya ce aikinsu suka yi aikinsa shi aikinsa ne ya zauna mulkin gwamnati mulki a matsayinsa na gwamna sannan kuma aikinsu ne idan aka nemi bashi a ƙasa su duba su ga cancantar yarje a yi wannan bashin ko kada su yarje. Da aka tambayi Dr. Dukuwa ko shin maganar ta 'yan rufa'i alama ce ta rashin la'akari da abin da zai je ya dawo daga kalaman nasa ko kuma gwamnan na ganin 'yan majalisar a matsayin wata barazana ne sai ya ce. Sai dai a ce wato ba sa son hamayya ko kaɗan. kawai 'yan sun mai da mulkin demokuraɗiyya kamar mulkin mulukiya shugaba sai dai duk abin da yake a ceto kawai ko yaya fuskanci hamayya ko daga cikin gida ko daga waje sai ya kura maleji wajen yin gaba da adawa da wannan hamayya da yake fuskanta. A fahimtar ku Malam Nasara da fa'a gani yake kamar waɗannan za su hana shi sake samun nasarar kujerar zama gwamna ne ya sa ya kure maleji haka kansu? da haka da kuma wato yadda gwamnonin najeriya suka zama wasu ƙananan alloli yadda ake musu tumasanci yadda ake musu wato biyayyar biyayya ta rufe ido wato ido rufe ko shugaban ƙasa ba a yi wa haka eh, gwamna ya saba ɗin kwamishinoninsa su ce to kawai duk abin da yake so ya saba 'yan majalisarsa su ce masa to kawai ya saba shugabannin jam'iyya sai dai su ce masa to ya saba dattawan gari ba sa ce masa ga wani abu da ita ba daidai ba saboda haka koyaya wani ice ga wani abu ba daidai din ba ko kuma ya samu saɓanin ra'ayi da shi to shi kenan sai ya mulki ta tashi yanzu nan shikenan sai irin waɗannan kalamun na hargitsa mutane na can watan zuri ko za a iya kwatanta kalaman yan rufa'i da kalaman da ya yi a baya cewa ba a hamayya da shi domin tsoffin shugabanni da suka yi adawa da shi an ga yadda suka kare? yayi Allah ɗauransa eh, Jonathan da ya da shi ya koma otuko sai kuma hmm. gashi yanzu irin wannan magana tasa me haka ke nuna game da Eh, kamun ludayin nasiru rufai a maganar shugabanci tana nuna wato na farko bai yi nadamar wancan kalamai da ba na biyu tana nuna cewar wato um, siyasarsa wato bata goge ta hau kan tafarkin demokradiyya ba ko da ya rabauta demokradiyya to amma shi a zuciyarsa wato mulkin mulukiya ne a zuciyarsa ah, saboda haka ah, wato ya sake maimaita irin wannan maganar kuma ba ta da bambanci da waccan za ta iya haifar da komai domin in ka ce a yi wa mutum aski wato kana nufin wato a tinkare shi da ƙarfin tuwo kuma mutum ko ba shi da magoya baya ko shi kaɗai ne kasan zai tirza wajen abin nan kuma garin tirza wannan ma'ana ko halaka shi ne za a iya yi can an yi hamayya da shi sakamako an karke a kabari yanzu kuma an yi hamayya da shi sakamako a hana mutum shigowa gari in kuma ya shigo a yi masa ta'addanci wannan sakon kenan ina waɗannan magagganu za su tafi da mutumin da ya ce a kama matasan da suka ce sun bai wa yan ƙabilar ibo wa'adi su bar arewa amma kuma shi ga shi ga irin lafazin magagganusa <laughs> wallahi har gwandama waɗanda suka ba da? Abin ɗaura kai shine gwamnan shi ya buƙaci a tsare matasan arewa a watannin baya da suka baiwa inyamurai wa'adi su bar arewa koya malamin jami'an ya kwatanta wa'adin da matasan suka bayar da kalaman gwamnati rufa'i? <laughs> wallahi har gwanda ma waɗanda suka ba da wa'adi suka ce a tashi wanda ita sun yi ba daidai wa ike a kama su to shi ba a tashi yake ba cewa iya eh, a halaka mutane in suka shigo gari saboda haka ba wani abu ne idan wannan ba ina ganin illa wato na ɗaya rigar kariya da gwamnonin nan suke da ita jin cewar ko me suka yi ba za a kai su kota a wannan lokaci da suke kan kujera ba sannan kuma na biyu eh, sauran 'yan siyasa da suke narkewa suke musu biyayya kamar wato suka mai da su wasu ƙananan alloli. dan siyasa a ce mutum zaɓaɓɓe kamar dan majalisa wani lokacin dan majalisa ma ba ma na jiha ba na tarayya sai ka ga wani lokacin ba zai zauna a kujera ba idan gwamna yana zauna a kujera zai zauna a ƙasa an ba da rahoton 'yan majalisa na tarayya da suke riƙe gwamnoninsu takalma Dr. Dukuwa ya kuma nuna buƙatar a taka masu irin waɗannan kalamai burki domin kaucewa munanan sakamako da haka zai iya haifarwa. Ya kamata a ce shugaban ƙasa zai iya tsawatarwa a cikin wannan lamari. Ya kamata a ce kai majalisar ƙasa ma za ta iya tsawatarwa. Ya kamata kuma su jami'an tsaro su nusar da shi hatsarin da yake cikin wannan. kuma ya kamata 'yan ƙasa ma a ce suna da wayewar da za su iya nuna masa cewar abin da ba daidai ba ne yanzu dai 'yan majalisar da suka hada da sanata suleiman uthman hunkuyi da sanata shehu sani da sanata dan jumala sun rubuta takardar koke zuwa ga shugaban kasa muhammadu buhari da hukumar kare hakkin bil'adama ta kasa suna neman hukumomin da su kawo musu dauki tare da daukan mataki kan kalaman gwamna da ke barazana da rayukansu da kuma zubar masu da mutunci. Yunkurin kungiyar Coalition for Nigerian Movement ta tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya ci kasa bayan an rabu baran-baran a tsakaninta da jam'iyyar SDP da take neman amfani da inuwar jam'iyyar SDP a zaben shekara ta 2019. Taron da aka yi tsakanin gaggan 'yan kungiyar CNM da NIM da kuma jam'iyyar SDP da wasu kungiyoyi a abekuta ya kasa cin matsaya kan haɗin kai da jam'iyyar sdp a tattaunawar da aka yi tsakanin obasanjo da shugaban jam'iyyar sdp olufalaye da shugaban kungiyar cnm prince olagunseye oilola da abdullahi tafa balewa da kuma shugaban kungiyar nim idi faruk an kasa cimma daidaito kan hanyoyi da dabarun da za su yi amfani da su a zaɓukan shekara ta 2019 bayan sauraron bayanan olufalaye domin ganin ƙungiyoyin sun rungumi jam'iyyar sdp Obasanjo ya ce ba lalle ne haɗin kan ya yiwu ba domin ba shi kaɗai ke da hakkin ɗaukar hukunci ba. Bayan kasa cimma daidaito da jam'iyyar SDP, ƙungiyoyin sun kuma yi watsi da shawarar haɗa kai da jam'iyyar Accord a zaɓe mai zuwa sabili da haka ƙungiyoyin suka yanke shawarar shiga cikin wata sabuwar jam'iyya da suka ce za su sauya mata fasali gabanin zaɓe domin su yi amfani da ita wajen lashe zaɓe sai dai sun ce ba za su shiga jam'iyyar pdp domin pdp ta mutu murus kuma ba ta da katabus sun kuma amince cewa bayan haka jam'iyyar tasu za ta haɗa kai da wasu jam'iyyu aƙalla guda shida domin haƙarta ta cimma ruwa. ana kuma sa ran obasanjo zai gana da wasu gwamnoni hudu daga yankin arewa da sanatoci sha biyar da ke son shiga kungiyar tasa akwai raɗe raɗin cewa sanatocin bangaren bukola saraki na takaicin abin da suke kira cin kashin da bangaren shugaban kasa ke wa shugaban majalisar don haka abin da suke jira shine obasanjo ya kafa musu ɗan ba a cewar sanatocin halin da dino malaye ke ciki ya sanya firgici a zakatan takwarorinsu ciki har da 'yan jam'iyyar apc suna ganin idan har shugaba mai neman karo na biyu zai bar ma'aikata da ya nada su yi wa majalisar yadda suka ga dama to idan ya ci zaɓe ba abin da zai yi illa kama karya ƙungiyar obasanjo na ganin wannan rikici zai zamar mata gobarar titi musamman yadda rikice-rikice cikin gidan jam'iyyar apc suka biyo bayan zaben shugabannin mazaɓin jam'iyya gashi kuma a galibi jihohi da apc ke mulki gwamnoni ba sa ga maciji da 'yan majalisar su don haka kungiyar ta obasanjo ke ganin dubban 'yan apc za su da cikinta kungiyar na jira sai shugabannin arewa sun zaɓi ɗan takarar yankin sannan su rungumi ɗan takarar amma shi obasanjo baya son kungiyar ta zama ita za ta zaɓi jam'iyya da ɗan takarar shugaban ƙasa zai shiga amma jami'in hulɗa da jama'a na sdp alfa muhammad ya ce duk da cewa ba shi da masaniya kan abin da ya wakana a taron na abekuta har yanzu kofar tattaunawa a buɗe yake domin manufar ɓangarorin biyu na kayar da shugaba buhari a zaben shekara ta 2019 sun zo ɗaya ya ce ko da kungiyar obasanjo ta shiga cikin wata jam'iyya za su yi aiki tare domin dukkan jam'iyyun adawa sun yi itifakin cewa dole buhari ya tafi a shekara ta 2019 wasu tsaffin shugabannin jam'iyyar pdp sun yi wata ganawar sirri a gidan onilola daga cikin mahalatta taron akwai tsohon jakadan najeriya a philippines yemi farowambi da tsohon ministan harkokin 'yan sanda jelili adesanya da kuma ayola omisore tsohon mataimakin gwamnan osun wanda abokan siyasansa suka koma jam'iyyar sdp mai magana da yawun tsohon shugaban kasa goodluck jonathan ya ce kungiyar ta obasanjo za ta sayar da nagartaccen dan takara da zai kada buhari a zaben shekara ta 2019 duk da cewa kungiyar ba an kafa ta domin yakar buhari ko cin mutuncin apc ba ne doyin okupe ya ce matukar suna son su kayar da mutum kamar buhari kuma wanda ke kan mulki dole sai sun yi gayya kamar yadda bola tinubu ya yi a apc a shekara ta 2014 domin kada gwamnatin jonathan a zaben apc zaben shugabannin mazaɓu na jam'iyyar apc da aka gudanar a ranar asabar biyar ga watan mayu ya bar baya da kura kokarin da wasu da shugabanni da jagororin jam'iyyar suka yi domin ganin an zaɓi magoya bayan su a mazaɓu ya haddasa rudani da rigingimu da zanga-zanga da zargin ɗauki ɗora a wasu jihohi yayin da a wasu jihohin kowane ɓangare ya gudanar da taronsa daban a wasu jihohin an ɗage taron har sai illa ma sha Allahu. Bayan ƙauracewa tarurruka da wasu shugabannin jam'iyyar suka yi a wasu jihohin kuma akwai zargin cewa ba a ma gudanar da zaɓukan ba. Akwai kuma jihohi da jagororin jam'iyyar ke zargin juna da tada zaune tsaye a wajen zaɓukan a wasu jihohi. Duk da cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya halarci taron a ƙaramar hukumar sa ta daura tare da gwamnan jihar Katsina sun halarci taron tare kamar yadda shi ma jagoran jam'iyyar bola ahmed tinubu ya halatta a jihar lagos tare da gwamna akinwami ambode inda aka gudanar da taruka da zaben shugabannin cikin lumana a fadin jihohin biyu amma yayin da gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari ya ce an gudanar da zaben a jiharsa da makwabciyar ta ta sokoto cikin tsanaki da gaskiya sanata kabiru marafa ya kwatanta abin da aka yi a taron apc zamfara a matsayin wasan yara domin an zargi shugaban kwamitin taron ambasada dauda dallali da tauye hakkin delegates din jam'iyya a jihar niger an tabbatar da shugaban jam'iyyar ne sai dai akwai wasu mazaɓu da 'yan jam'iyyar suka iyarda a tabbatar da shugabancin inda suka ce dole sai an yi zaɓe amma ɗan ladi ya ce an yi zaɓe lami lafiya a jihar kano an gudanar da taron zaɓen ne cikin rabuwar kai inda ɓangaren kwankwasiya da gandujuya kowanne ya ware ya gudanar da taronsa a kaduna kuwa sanata suleiman usman hunkuri da magoya bayansa sun ce ba a yi zaɓuka ba don haka suke buƙatar uwar jam'iyya da ta tabbatar an yi zaɓen shugabannin jam'iyyar hunkuri ya ce ba su ga ko mutum ɗaya daga cikin wakilan jam'iyyar da aka tura don gudanar da zaɓen shugabancin jam'iyyar a mazaɓu 255 na jihar kaduna ba amma gwamnatin jihar ta fitar da sanarwar cewa an yi zaɓe yadda ya kamata a duk dukkanin fadin jihar a jihar edo jan odege oyegun shi kansa ya kaurace wa taron da aka yi a mazabarsa a jiharsa ta edo a jihar edon an tabbatar da shugabannin jam'iyyar akan mukamansu duk da cewa zaben ya zo a lokacin da apc ke fama da rigingimun cikin gida a rassanta na jihohi jam'iyyar apc na nana ta cewa kan 'ya'yanta a haɗe yake sai dai a jihar delta rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da kashe wani dan takarar zaben shugabannin jam'iyyar mai suna jeremiah ogoveta wanda aka daba masa wuka saboda takaddama da ta kaure tsakanin bangarorin jam'iyyar masu hamayya da juna a karamar hukumar ugeli a jihar bauchi wani bangaren jam'iyyar apc na zargin bangaren gwamna muhammad abubakar da hanawa 'yan takara fom domin takarar zaɓe. kakakin majalisar wakilai yakubu dogara ya kauracewa taron na jihar bauchi inda magoya bayan ɗan majalisar ke zargin gwamnan da yunkurin hana su shiga zaɓukan. sanata nazifi gamawa ya ce duk da cewa an hana 'yan ɓangaren su samun fom ɗin takara a zaɓukan, duk da cewa sun biya kimanin naira miliyan sha uku na siyan fom kuma 'yan kwamitin gudanar da zaɓukan sun yi ɓatar dabo. haka ma a jihar ogun tsohon gwamnan jihar olusegun osoba bai halarci taron ba a mazabarsa da ke okpe a birnin abekuta gabanin taron an yi wani taron zaman lafiya a gidan gwamnatin jihar tsakanin osoba da gwamna abikunle omosu inda kowane bangare ya amince a haɗa kai wajen gudanar da taruka na zaben shugabannin na mazaɓu sakamakon haka dukkanin shugabannin mazaɓin apc a faɗin jihar ogun ɗin sun dawo kan kujerunsu ba tare da hamayya ba shugaban jam'iyyar apc a jihar abia donatus nwakpa ya ce an ƙara lokaci na taron ne zuwa ranar lahadi sakamakon wani rikici don ganin an yi taron cikin gaskiya da adalci haka ma a jihar oyo an ɗage tarukan zuwa ranar lahadi bayan 'yan bangar siyasa sun tarwatsa taron masu ruwa da tsaki da kuma raunata mutane da dama ciki hadda shugaban kwamitin tsara tarukan musa halilu ahmed da wasu 'yan kwamitinsa a sakatariyar jam'iyyar da ke oke ado a birnin ibadan duk da kiran da gwamna abiola ajimobi ya yi a tarukan cikin lumana sai da ministan sadarwa adebayo shitu da sanata mansurat sumonu da ɗan takarar gwamnan jam'iyyar adiolu akande ɗan majalisar dokokin jihar dapo lam adesina da wasu manyan 'yan jam'iyyar kai kara wajen 'yan sanda kafin daga bisani a gudanar da taron a cikin tsaurara matakan tsaro da ƙyar da jibin goshi lam adeshina ya sha daga hannun wasu mutane da ake zargin magoya bayan gwamna abiola ajimobi ne sai dai sakataren jam'iyyar moshid olaye ya zargi Adebayo Shitu da ɗaukar nauyin 'yan daba masu ɗauke da makamai da suka tarwatsa taron. a adamawa kuwa an ɗage gudanar da zaben na shugabannin apc zuwa ranar lahadi wasu jigajigan jam'iyyar a jihar da suka hada da bangaren gwamna da sanata abdulaziz inyaku da nuhu ribadu da kuma tsohon sakataren gwamnati babacir david dawal sun yi zargin cewa ba a ba wa akasarin 'yan takara damar yankar fom ɗin takarar zaben ba tsakanin bangarorin fasto ize nwachukwu da chief ben nwabasi kowanne ya gudanar da nashi taron ne daban a jihar ebonyi bangaren nwabasi ya gudanar da taron ne fadin jihar yayin da 'yan bangaren nwachukwu ke kokarin karban kayan zaɓe a sakatariyar jam'iyyar bangaren nan wabisi ya zargi magoya bayan wani jigon jam'iyyar sun kwace kwamitin da uwar jam'iyyar ta kafa domin gudanar da taro a jihar ebonyi a jihar imo inda bangarorin jam'iyyar apc suka gudanar da tarukansu daban-daban 'yan daba suka kai hari a sakatariyar jam'iyyar inda bayan rikici ya yi kamari jami'an jam'iyyar suka ranta a nakari domin samun mafaka a ofishin 'yan sanda sanata benjamin wajimugu hob ozidimma osita izunasu da ifanyi a Rarwame sun yi zargin sace kayayyakin zaɓe. Rahotanni sun nuna cewa ɓangarorin jam'iyyar sun gudanar da tarukansu a wurare daban-daban. A jihar Cross River an ɗage taron har sai yadda Allah yi bayan wasu 'yan jam'iyyar sun yi garkuwa da jami'an da uwar jam'iyyar ta turu, bisa zarginsu da goyon bayan wani ɗan takara wajen yin murɗiya. bayan nan ne suka yi taron masu ruwa da tsaki da ya nuna rashin amincewar 'yan jam'iyyar da shugaban ta reshen jihar stanley ekeze ya gudanar da zaben shugabannin a mazaɓu a jihar rivers kuwa zanga-zanga ne ya biyo bayan zaɓukan da aka yi a garin fatakwal wanda magoya bayan ɗan takarar gwamnan jihar sanata magnus abe suka yi tur da shi bisa zargin nuna musu wariya a tarukan saɓanin umarnin uwar jam'iyyar da rashin gudanar da zaɓuka a mazaɓu 344 na jihar da kuma zargin ministan sufuri rotimi amechi da kaya mutsi a wajen tarukan tashin hankali da zargin maguɗi sun dabaibaye tarukan apc a jihar ondo inda ake zargin wasu da hana 'yan jam'iyyar yankan fom ɗin tsayawa takara ɗan majalisar wakilai mai wakiltar jihar ondo afe olokere ya ce ba a yi zaben ba a mazaɓarsa ɗan majalisar ya zargi sakataren gwamnatin jihar sunday abegunde da jacob adebo shugaban kungiyar direbobi reshen jihar da daukar nauyin 'yan daba su tarwatsa taron delegate da raunata magoya bayan dan majalisar da kuma maye gurbin su da 'yan bangar siyasa a wasu shibiyoyin zaɓe a garin akure a jihar inugu an yi sa'insa tsakanin jami'an tsaron ministan harkokin waje geoffrey inyama da mahalatta taron masu zargin ministan da ƙoƙarin neman shugaban jam'iyyar apc reshen jihar enugu ozo austin ome ya yi tazarci uwar jam'iyyar apc ta bakin sakataren yada labarai bolaji abdullahi ya buƙaci 'yan jam'iyyar da ke da ƙorafi kan zaben shugabannin mazaɓin jam'iyyar da su kai kokensu ga kwamitin karɓan ƙorafe-ƙorafe da jam'iyyar ta kafa domin nazari a kai yayin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kaduna ta gudanar da zaben ƙananan hukumomin jihar a ranar asabar dinnan kamar yadda ta yi alkawari muhammad idris ya fita domin jin ta bakin talakawa ya suke ganin zaben idan har ba a yi amfani da card reader da rijistar masu zaɓe ba wajen tantance masu kaɗa ƙuri'a sunana umar abdullahi yaro a saɓe wanda za a yi ran sati a kaduna in allah da sahihin zaɓe zani mm. a nan garin mm. saboda ko da ba card reader akwai mashinan da aka shigo da su mm. wanda su ma ba ma card reader ba sun ma wuce card reader saboda za ma a yi zaɓen mararan da su to kaga zai iya tsaya a matsayin card reader na farko dai in ka zo dama rajista za a ma shi ne manuwali sai ka nuna katin zaben ka sai a duba takardan inec hmm. idan kun yi idan ya yi talin cewa eh naka ne ya yi daidai sai ka sa a wannan mashin in ka sa a wannan mashin hmm. to kaga wannan mashin din shi ma zai nuna thumbprint ɗinka da komai sannan sai ka danna in ka danna thumbprint ɗinka zai hada ne da na card reader hmm. cewa wannan hannunka ne ga kuma jam'iyyar da ka zaba to kaga shi ma wannan mashin da aka kawo ya tsaya a matsayin card reader shi ma to gashi za a yi convention na state kuma ga zaɓe kana ganin za a samu mafita ko ita jabi apc za ta samu mafita eh, za ta samu mafita mm. insha Allah don muna samun information wanda ban tabbatar ba dai tukuna mm. kamar gwamna ya rubuta ma su jam'iyya mm. cewa a mai da shi local government eh, convention din zuwa ran lahadi saboda a samu a yi zaben kananan hukumomi ran sati sai a yi shi kuma na zaben eh, ward mm. a yi zaben local government congress na jam'iyya shi kuma ran lahadi to kaga in aka yi haka in allah da an samu maslaha an samu yadda za a yi sai wannan in aka yi shi na jam'iyya na gaba ɗayan al'umma ne mu kuma sai mi namu ta jam'iyya ran lahadi akwai demokradiyya da ake an ce kowa ya faɗi ra'ayin shi kuma da abubuwan da zai iya bada gudunmawa sanatoci sun je sun yi deliberation sun ce bai cancanta a ba jihar kaduna abin nan bashi ba gwamna ya je yana faɗin maganganu game da su kana ganin wannan ba tauye musu yanci na siyasa ba na demokradiyya ba ne a matsayin su na zababu wato mu abin da ya dame kuma in ka tuna fa cewa sanatocin guda biyu daga APC suke abin da ya dame mu akan maganan nan mm. shin shine an yi wannan hannun bashin ne ta san ra'ayi ne ko kuma ta san eh, al'ummar Kaduna ne mm. saboda abun damu hujjar da aka bada na hanawan ba hujja ba ce sahiya saboda duk wani state ma da kaga sun yi kaman ogun da aka basu yadda ka san sun ɗauko abin da kaduna state ta rubuta hmm. suka mika da kuɗin da takaddun da komai kuma su an basu kuma kaduna an hana su hmm. to shi yasa dole ka mutum ya zauna yayi nazari ya yi alaka da wai shin ko kuma dai wannan Eh, abin ya zama na faɗa ne da suke yi da gwamna kawai san ra'ayi ne ko kuma shin in dai kuma neman su taimaki ja al'umma kaduna ne ban ga yadda hana bashin nan za ta taimaki al'umma kaduna ba gaskiya saboda bashi hanji ne yana cikin kowa kowane gwamnati amerika yanzu ta fi ko ina ci gaba babu ƙasar da ake bin bashi irin amerika a yanzu haka a duniya hmm. kuma kaga ta fi kowa ci gaba saboda haka in dai ana son ci gaba dole a ci bashi a yi al'umma abin da ya kamata eto eh dama wato idan muka kalli yanayin shirya zaben tun farko ka san mara karfi idan ana so a yi fada da mara ƙarfi to a shiri fika don zai yi cizo wannan haka take in ma ya samu lokaci sai ya tsoka ya kushe ka hido to rashin ƙarfin jam'iyya mai mulki na apc ya sa ta bi duk hanyar da za ta bi ta ƙi gode ma allah ta bi hanyar da aka bi aka kawo ta sai ta ga tsarin da Allah ya ba ta mulki bai mata ba sai ta ɗauko tsarin da take tunanin shine zai fidda ita ta bi to muna tabbatar wa 'yan jihar Kaduna a zaɓen ƙananan hukumomi da cewa inda ranar zaɓen ta fito kuma an fitar da kayan zaɓe jama'a sun yi zaɓe kafin ranar ta faɗi ta gwamnatin ta faɗi domin me domin in dai jama'a ne za su yi zaɓe mun gani kashi ɗaya kashi biyu kashi na farko shine zaben gwaji da ta yi wanda sai ta riga malam masallaci ta nan ta gane cewa ba za ta ci zaɓe ba domin jama'a ba sa tare da ita domin ta ɓata ma jama'a rai ta ci mutuncinsu ta hantare su ta nuna ita ba gwamnatin jama'a bace ta nuna ba dan jama'ar ta zo ba ta nuna ba ta can duk inda mutuntaka take ta dan adam ma ta kare shi ba don haka mutane sun riga sun gane su gwamnatin sun tabbatar da jama'a ba za su zaɓe su ba shi sa suka biyo da waɗannan hanyoyin to amma muna so mu gaya musu cewa in dai har Allah ya kai mu ranan nan abun da za ta yi ta tabbatar da ta yi abun da zai zaunar da jihar lafiya domin ta saba tsokanar rigima domin in ta tsoganin rigima to kar ai kuka da kowa ai kuka da gwamnati domin mutane yanzu kansu ya waye akwai inda in ka rike musu haƙƙin su ba za su yadda ba za su bi haƙƙin su ta hanyar da doka ta tanaza kuma wannan yana nan tattare da shirye-shiryen da muke yi mu 'ya'yan jam'iyyar pdp domin ganin cewa mun bi hanyar da ta dace mun karɓi mulki daga hannun jam'iyyar apc to yanzu wannan da yadda za a zaben nan babu ainihin kadiri da ya kuke ji kuna gani akwai alaman za a kai za a iya gudanar sahihin zaɓe ko ko kuna da turjiya ko kuna da tunanin ai hanyar da aka duba ta nan za a sauka ba dama yadda ba mu yadda ba amma babu yadda za mu yi domin mun riga mun shiga iya wuya kuma mun tabbatar jama'a suna tare da mu mu mun yadda ma in suna ganin sun ci sun ta da kai a yi ƙato bayan kato a kirga kowa ma kai ya zo da katirida da. kar ma ka zo da injin zaben ka bi kato bayan kato ba sai ka wahala ba daya biyu uku hudu biyar jam'iyya kaza daya biyu uku jam'iyya talatin saba'in jam'iyya kaza jam'iyyar mu kenan hmm. Da sai mun ninka su so bakwai in dai za a buƙato bayan ƙato da ma sun hutar da harka injin harka wane ne harka tarawa a bi kato bayan ƙato mun san insha Allah za mu ci zaben mu shi sa ba ma fargaba wato kuna ganin kuna da farin jinin da kuka isa ko da ba kadari ba ko da biro za a rubuta ba ma kato bi kato kuna kuna ganin cewa ku ba da mu ya nuna mm. domin duk yan takarmu da suke zagayen kananan hukumomin su mm. babu inda suka je aka nuna kyamar su mm. akwai inda muka je ma ruwa ake saya ana raba mana ruwan sanyi ana fitowa mata daga gida suna guda suna murna cewa waccan gwamnati da wannan gwamnatin mai ci ta koran musu ba aiki ta hantare su ta cire musu hakimai ta yi fara da ma'aikata ta rusa mutane guraren sana'a ta rusa mutane gida ta gashi nan in na fara lissafa ma ta'adin da wannan gwamnatin ta yi ko iskar da aka yi ta bazaran nan da ta wuce ba ta kai ta'adin da wannan gwamnatin ta yi ba don haka al'umma sun ganta sun ji ta sun santa sun tanaje ta za kuma su kawar da ita da hannunsu da izinin Allah me yake ga 'ya'yan jabiya ko kafin ranar zaɓa. ƴaƴan jam'iyyar mu su kwantar da hankalinsu akwai hanyoyi da doka ta tanaza na idan an ci mutuncinka ko an danne maka hakki abi ba ma rigima ba ma ta da hankali ba mu ce kowa ya faɗa ba a'a za mu bi hanya ta ruwan sanyi mu tabbatar da mun dafa wannan gwamnatin da ruwan jikinta domin ita ce ta kawo zafin da zai dafa ta ta zama cinyayyiya ko kashinta ba za mu bari ba a ranar zaɓe da izinin Allah amma mun ji shirye-shiryen da suke yi na rubutawa tun kafin ma a gama zabe mun ji shirye-shiryen da suke yi sun yi amfani da kuɗi suna zo su yi amfani da jami'an tsaro suna zo su yi amfani da ta'addanci da sun saba dan su suka zo da 'yan shara suka kuma kwanto su suke so su shigo da su cikin al'umma don su biya bukatar su to kifi na ganin ka mai jar koma. sunana injina musa idris ne da chairman na african people's alliance akwai kuma haɗaɗɗe jamiu wanda ake cewa ipac interparty advisory council ni ne je daidai wannan kungiyar to ranka yi ganin a zaben ƙananan hukumi yana kawo jiki shin gashi ba za su yi amfani da card reader ba ya kuke kallon zaben kuma wani shirye-shirye kuke kuka yi to alhamdulillah ran da suka kira mu taro mun ce wannan kamar dai sun riga su an yi magudi ko ka riga an gama cin zaben domin ba zai yiwu ba a ce duk taruka da suke da kira muna ta halatta abin da suka nuna mana shine hatta wanda yake da tvc ma wato temporary voter card wannan kan naki ba da wucin gadi kama ba kana dindindin eh, eh, sun ce ma yanda suka suka shirya wannan zaben zai yi da wannan sai ga su wancan tare da mu zo muka je muka halatta na kwanakin ba da ginin su iko ne nan hmm. da muka dauka cewa ba za su zaben ba hmm. sun nuna mana cewa zaben na za shi ta zuta na darandam hmm. abinda kawai yake akwai shine INEC sun rubuta cewa su ba su wannan kadar dan ba eh je ka mun san cewa akwai su lokuta da za a yi zabe ba tare da ainihin kadar dan ba ba wannan ke damu ba mu abin da ke damu mu shine wannan botar rajista hmm. da ana ke bayarwa an ba su sun karba amma doka ta ce su a mammanna wannan rajista a kowane bazar a yi display eh, din shi hmm. kwana talatin kafarin da zai zaɓe hmm, to harin yanzu ba su mana wannan rajista ba ah. kaga laifi guda ɗaya na biyu wa'ina 'yan takarar ya kamata su akwai kwanakin da ake ɗibawa kafin a yi zaɓe sai a manna su da ainihin Eh, abin alamar karatun da suke da sauransu domin kai da ni mu je mu gani idan mu bai yadda da ainihin waye na tsayawar takara ba sai mu kai kara wannan ba ba an sake kai haka to wannan alamar da ke damu mu idan yanzu muka ce mun rubuta takarda muka ce mun yadda wannan ba kaga kamar za ce muka sa tarnaki mm. akan zabe da za su mun kyale su je dama sun saba cewa idan ba mu yarda ba a je kotu to wannan ba shine ba akwai wayannan ababen da muke ta duduba wanda su ne ke damu mu muna dai muna ta bibiya da muna ta mummuta mutane a daidai ai zaben nan dan dai kada kawo wani dalilai a ce ta gefen mu da muka ce ba zaben ba zai yiwu ba to a matsayin ka na shugaban wannan jam'iyya na APA din nan shin ku shirya zaben nan eh, kuma wani kuma dukkan kujerun da za a tsaya takara kuna da yan takara to eh ba ah, ba za mu ka san idan na ce maka muna da yan takardar a kowane kujeru mm. kaga ba ba muka adalci ba kuma kana adalci ba ba za mu iya zuba ba gurgudun hali da mun dan sa yi jifa jifa dai haka Allah mm, sassa mm, inda muke kan muna da popular wannan shine abin da ke akwai amma alhaji ka je kai tunanin ka gani ya za a ce wai register nan da ya kamata a ce kowa ya gani idan misali amman nan ka je ka leka ga sunan ka ba sai ka je kai korafi to kaga ba baka dama baka je ka duba dole a ce da sunan ko ba sunan ka to ranan zabe idan ka je kalle ka ga ba sunan ka kai mai tvc mai pvc kenan hmm. to za ka kai kara kaga kenan wato abin ake nufi kowa ma zai iya zo ce shi shi shi shi dan takara ba dan takara babban dan takara bane wanda zai zabe mutanen plato mutanen sokoto suna iya zuwa su yi zasu wannan zaben in kana tvc so ba san adadin wanda za su ba su adadin wanda za su abin ba ma kadiri da shi yake tantance mutum na farko hmm. ya kuma tabbatar cewa wannan PVC da ka kawo hmm. janu ne janin ne gaskiya ne ba mai foja ba to yanzu ba wannan kadiri da hmm. je kada mun ana zabe idan kadiri da din ya ya samu matsala eh, akan yi da register mun yi da register to mu abin da ke damu har yanzu ba su bar mun ga register nan ba ka ga matsala ba mu ga register ba PVC ba mu san da wace za su yi ba kowa na iya shigo ce zo zai zaɓi da kuma 'yan takarar ma ba bari an manna su ba an manna a su ba jika yanzu na sa dan takara hmm. ba mamaki cikin takardunsa da screen su suka yi sun mai disqualification hmm. sai kuma gashi nan ba nuna ko an disqualify ko disqualify din ba hmm. an ce mu je zaɓe ran da za a fita sakamakon suna ya ce ma ba zai ma ran da za a suna ce ba zai zaben ba da yake ai ma an mai disqualify to wannan shine matsalar mu mun nemi hanyar da za mu bi su yadda ma a zo a zauna suka ki sun ce wai yanzu suna you know harkar da suke yanzu suna raba ainihin wayannan the sensitive material da non sensitive ake raba ji kuma mai da take sun gaice mu ma mu zo mu duba don a san kayakin da mu ga kayakin da suka zo yanda za ka yi su ainihin mazabu to da ƙarshe ranka me yake ranka ga 'ya'yan jami'a ka eh kamar da muka saba kira dama mun ce kowa ta wata dama yana TVC din sa mm, mm. sorry PVC din mm, da kuma ba banga dama Allah ta make mu kungiyoyin mu gaba dukkan mu ba ma ba ma supporting banga ka kafince ni kuma da abin da zai tsitsira mutane ya kawo abin rashin zama lafiya ba ma wannan muna nan ta bibiyar suna ta bin su hankali mm. a zo na lafiya a zabe na aje ai idan ma Allah ta muke kama kana da ɗaya daga cikin za su zaben nan mm. to ka je kai zabe idan kai zabe kai hanging around mm. doka ta yadda ka dan tsaya a gefe ka jira ka tabbatar cewa abin da ka zaba shi aka baka dama dokan ma ta nuna cewa ta yadda ran da aka gama zaben a kuma sakamakon zabe kowa sun me yi samu agent ɗinka dama yana na a gefe ya duba wannan yar abin da za ta yanka na wannan pb abin da ba ni sunan shi yar mashin din to eh. wannan ticket ticket da take yanka idan ka zaba sun za fitar a kirga a gani ko ya sa hannu idan ka tabbace wa kan din ka samu da abin da kuru abin da ya samu to shi nan za ka sa hannu shikenan sai a tabbata baka wannan copy mun hmm. za ka tafi da shi to ran mun yarda da wannan tsarin taron da kuka yi da su sun ce anan za a faɗi sakamakon wannan mazaban ina ai tun da aka tun da tun da muka fara tarukan da mata nan da ainihin sikom hmm. ba ran da ka taba ce mana a nan a nan collation zaɓa da sakamako mm. dama ka san tsarin zabe ran da aka gama zaɓen nan nan ake kidawa ake ainihin mm, faɗi mm. wanda ya ci zaɓe problem shi ne ainihin ba ni sunan shi abin nan collation center to amma yanda wannan tsarin su yake da yake da wata air machine suka ce za a yi wanda za a dangwala to muna ganin kasu wannan ba ballot paper okay ba ballot ba ballot paper ai shi wannan machine din ai shi ne mai gurin ballot paper mm-hmm. shi machine din nan shine zai fito da ainihin kamar da suke tattalla kuma abu ɗaya da nake son in abu ne dan yaba musu su mm, mm. ina jin tun da muke zabuka na luka gamma ba taɓa sama lokaci da aka ainihin campaign wato kenan su fito suna fadakar da mutane akan kafa zuwa wani rabar kamar mm. mutane gaskiya wannan kana muna iya mun yaba musu sun kokara a wannan amma wanda ake da wannan gibin shine ke gema kamar cewa ba mamaki wannan wani abu da aka zo da shi don a samu da a kwaci ma talaka haƙinsa ba ma zato haka zai faru amma in ya faru to kamar da suka ce da ma je kotu to suna na right honorable mh sabo baba yaro kuma na fito takara ina neman shugabancin kaduna ta arewa a karkashin jam'iyyar pdp na alamar lema turan kai a gashi a yawanci ba za a amfani da card gida ba hmm. mene tunanin ku game da zaben nan kuna tunanin za a sayi yin zabe to ba mu san dalilin da yasa aka ce ba za a amfani da card gida ba ba mu san dalilin da yasa aka ce ba za a amfani da rajista ba amma mun duk mun ɗauki komai mun bar shi a hannun ubangiji allah ya mana zaɓi an bi ka'idojin da ya kamata a yi kan zaɓen nan na uh, bayyana sunayen wanda za su tsaya takara a manna uh, sunayen su kamar yadda doka ta ce da kuma sunayen waɗanda za su takara me za ku wani mataki za ku ɗauka duk ba yi ba duk ba wanda aka yi shi yasa ka ga a cikin maganganun da na yi baya na faɗi in ba gwamnati kanta ba sai in ba Allah ba da gwamnati kanta ba wanda ya sani ko za a yi zaben nan ko za a yi ba majalisar talakawa kenan da muhammad idris ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a kan zaben ƙananan hukumomin jihar kaduna da ba yi amfani da na'urar zamani wajen gudanar da shi ba a gaishe ka baba hashimu yanzu kuma za mu je ga wasiƙun masu sauraro da kallon shirin demokradiyya da suka aiko bari mu je ga lawal abdulkadir dokan lere domin ya karanto mana saƙonninku. mai sako na farko a cikin shirin na demokuraɗiyya ya ce salam liberty ina muku fatan alkhairi ko na muku laifi ne yasa ba ku karanta sako na sako daga Usman Adamu madakin fawa a tarayyar Najeriya sai wannan cewa ya salam liberty mu dai muna kallo a Najeriya kuma komai nisan jifa ƙasa zai faɗo sako daga JB Zankuwa jihar Kaduna Najeriya wannan ma shi ma cewa ya salam liberty mu dai mutanen jihar Yobe muna gani a ƙasa domin kuwa muna kwana a gidajenmu lafiya sako daga Alhaji Hamma Fataskuman jihar Yoban Najeriya me sako na gaba shi ma cewa ya salam liberty don Allah ku isar da saƙona mu dai 'yan najeriya mun gano cewar 'yan majalisar ƙasar nan ba don talakawa suke wakilta ba a zaben 2019 kan mage zai waye sai dai su wakilci gidajensu sako daga ahmad tukur mada makarfi road jihar kaduna najeriya wannan cewa ya salam libati shirin demokuraɗiyya na burge mu muna kira ga shugaba buhari da ya ƙara ƙoƙari akan wanda yake yi musamman ma a yankunan da ake samun matsalar rashin tsaro sako daga yasinu hamisu dandume jihar Katsina najeriya mai sako na gaba cewa ya salam liberty ina muku fatan alkhairi shirin demokuraɗiyya a dangari a yi dai mu gani Allah ya kai mu 2019 sako daga Rabi'u Ubena birnin Kebbin jihar Kebbin Najeriya wannan kuwa cewa ya salam liberty Allah ya zaunar da Najeriya lafiya kuma Allah ya dawo mana da mulkin PDP idan dai zai zama alkhairi ga Najeriya domin APC ta gaza sako daga Sadiya Dahiru Wayis unguwar Mu'azu Kadunan Najeriya mai sako na gaba cewa ya salam Liberty muna jin daɗin shirin demokuraɗiyya kuma muna tare da shugaban ƙasa Muhammad Buhari Allah ya ƙara masa lafiya ya sake tsayawa shugabancin ƙasar nan a 2019 sako daga Yusha'u Muhammad Agege jihar Lagos Najeriya shi ko wannan cewa ya salam liberty shirin demokuraɗiyya ina ba da shawara ga gwamnati da ta sanya dokar ta ɓaci a jihohin taraba da benue da zamfara saboda magance matsalar tsaro sako daga bello beli yuse market Abuja najeriya shi ko wannan cewa ya salam liberty don allah shugabannin jam'iyyar apc ku haɗa kanku saboda kuna bamu kunya da irin rikice-rikicen da ake samu a jam'iyyar sako daga muhammad jihar jigawan najeriya mai sako na gaba shi ma cewa ya salam liberty turka-turka dai ta kici ta cinyewa a jam'iyyar apc allah ya dawo mana da jam'iyyar haɗin kai pdp sako daga zubairu alasan kujama sarkin yakin gora jihar kaduna najeriya wannan kuwa cewa ya salam liberty shirin demokuraɗiyya ku gaya wa shugaban jam'iyyar apc a jihar kaduna da su haɗa kansu don su gudu tare su tsira tare sako daga sani ɗahiru karamar hukumar bungudu jihar zamfaran najeriya mai sako na karshe a cikin shirin demokuraɗiyya cewa ya salam liberty shirin demokuraɗiyya liberty tv da rediyo kaduna muna jin daɗin shirye-shiryen ku mu dai koke-koken da na da mana da masakunmu har yanzu shiru kake ji in ba zai yi ba a gaya mana mu fidda rai ku huta lafiya sako daga sa'idu bakalle da kwarin majalisa jihar kaduna najeriya za ku ci gaba da aiko da sakonninku ta lambar da aka baku sai mun ji daga gare ku sako daga farkon ɗauki ɗan a gaishe ka lawal ɗan mutan dokan lere kuma kuna iya aiko mana rubutattun sakonninku a cikin wannan shiri na demokradiyya akan lambar nan da kuke gani a akwatin talabijin ɗinku da kuma haka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da fatan kun amfana daga abubuwan da ya kunsa sai kuma a jira mu lokacin da za mu komo a wani makon ɗauke da wani sabon shirin mu kwana lafiya allah ya bamu alherinsa amin su mu amin Thank you.